Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da kasancewa da ku a cikin wannan shiri na kasuwa a kai miki dole. Yau shirin zai shiga wani yanki na kasuwar sabon garin Kano ne. Kasuwar sabon gari shahararriyar kasuwa ce kamar yadda kowa ya sani. Ana cinikayya daban-daban a cikinta ta al'amura daban-daban na harkokin kasuwa. A wannan shiri ne yau za mu ɗauki ɓangare ɗaya ko biyu ne inda za mu tattauna da waɗanda suke hada-hada a wurin da kuma waɗanda suka zo cinikayya za mu ɗauki ɓangaren 'yan magani magunguna na bature ake amfani da su a asibitoci domin warkewa daga cutuka daban-daban sunana mahmud ibrahim kwali zan jagoranci shirin a yau insha Allah. masu rare kamar yadda na gaya muku ina wannan kasuwa ta sabon gari bangaren yan magani kuma a tare da ni ina tare da malam ɗahiru matazi ne ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar to yan kasuwa da suke hada hadar cinikayyar magunguna irin wanda bature yake sarrafa ko kuma ake sarrafa a kamfani sannan ake amfani da su a asibitoci ko kuma a shagunan sayar da magani da ake kira kemis kemis a cikin gari a unguwanni garuruwa da sauran wurare malam ɗairu barka da warhaka assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatu a takaice a dunkule ko za ka gaya mana ta wato yadda kuke tafiyar da wannan harka ku ta yan magani assalamu alaikum warahmatullahi wato kamar yadda ka tambaya duk da dai ka iske kayan mu a daure mana da shirin tashi daga kasuwar za mu koma inda gwamnati ke gina mana za mu koma can gurin to amma duk da haka kasuwancin magani kusan a ce kasuwanci ne da ya shafi kamar yadda sauran kasuwanci kasuwanci yake illa iyaka mu ta mu sana'ar akwai sa ido daga hannun hukumomi tsarin da muke yanzu da yake an samu ci gaba a rayuwa za a ga yanzu kwastomomi kamar bakin mu na Nijar ko kamar ko Chadi yawanci akan yi magana ta social media ta hanyar waya za a yi magana ta whatsapp za mutum zai turo ma ga abin da yake so ga kayan da yake so za ka duba mai idan wanda kake da shi ne idan kuma wanda sai an je kamfani ne na kamfani za ka je ka tambaya kamfani sai ka tura mai da farashi ya turo ma kuɗi sai ka yi mai webel ɗin kayan shi ka tura mashi kamar bayananka sun nuna cewa dama kuna mu'amala da hatta baki 'yan kasashe makwabta kenan. Ita kasuwar dama ka san manyan kasuwannin magani guda uku ne. Ɗaya a nan ɓangaren Arewa ita ce a Kano, ita ce a kasuwar Sabon Gari, ɗaya kuma a kasuwar Legas, ɗaya kuma a Onacha. to yawanci duk makwabtanmu da ke nan area mu bangaren iyakan najeriya da kasashen nan to yawanci nan suke zuwa su sassai kayayyakin su mm, tsaro yanzu da ya ƙara sababa abubuwan to mutane su ga gara da su turo kuma ga ci gaban da aka samu tunda kamar sauki ne Allah kawo mana mutum zai ga zai turo kaya ga irin wanda yake so kai ma ka tura kuma ko oda za ka ma zuwa wata ƙasa kai ma irin wannan dai ake yanzu sai ka ɗauki sample ka tura masu ga irin wanda kake so illa iyaka gwamnati in ta baka sahalewa daga hukumar NAFDAC ka tura masu kana da komai da takaddunka to za su yi maka wannan kayayyakin eh, kai maganar misali eh, hukumomi misali daga ina da ina kuke samun waɗannan magunguna akwai kamfanin mu na gida suna kawo kaya akwai kuma kamfaninnukan waje to kamfaninnukan waje za ka samu wasu daga cikin diloli ne namu masu sana'a su ne suke samun sahalewa daga wajen gwamnati su samu duk takardu da komai su yo oda kayan su to ka iya samun dila mai yo oda kaya wani a Legas yake idan muna buƙatar kayan irin nashi to a Legas za mu yo oda idan kuma a Kano yake to a Kano za a zo a saya mutumin Legas ma sai ya zo Kano sai irin wannan kayan ya tafi da shi saboda mai kawo waɗan Kano ne to sai sai irin kayan ya kai Kano haka dai kamar yadda ka sani dai kasuwanci ko daga wace ƙasa yadda muke sai da fetur mu ma muna so wani abu to haka haka kasuwancin magani shi ma yake duk inda ka ga magani to daga hannun dan kasuwa ya fita sai ko da wanda gwamnatin tarayya ko gwamnatocin duniya da WHO suke kawowa Karshe dai zaka iske dan kasuwa ne ya shiga cikin harkar dan kasuwa aka ba domin ita ma WHO ba kamfani gare ta ke hukumar lafiya ta duniya ba kamfani gare ta da ke sana'anta magani ba a'a sai dai ta ba wani kamfanin shi ya mata maganin ta ce ga irin yadda take so ya mata ya mata ta zo ta raba so wuce shi kasuwancin magani gaba daya a kasuwanci ya shigo ciki a hannun yan kasuwa hannun yan kasuwa yake dama yawwa su kuma hukumomi su sa ido a yi abin nan bisa ka'ida tunda abun ne wanda ya shafi lafiya zaka ya iya gaya mana kiyasin hada-hadar ku watakila ko a rana ko a shekara ko a wata ko wani mai wani wa'adi na wani lokaci kiyasi dai muna kiyasi a shekara akalla akalla mutum ɗaya zai iya samun turnover na sama da biliyan biyu ko biliyan uku mutum ɗaya to kaga in kai ka lissafa muna da mutanen da suke wannan sana'a ko waɗanda ke cin abinci akan wannan sana'a sama da mutum dubu biyar ba dai duka dubu biyar ɗin ne ke iya sana'anta wannan abun ba amma za ka ga tsani tsani wannan dila ne wannan kaza a dunkule gwamnati ita ce za ta iya kiyasi amma muna yin cinikin da ya wuce sama da biliyan ɗari a shekara to in ka ɗauka za ka ga arziki ne ke gudana wanda ciki babu jarin gwamnati a ciki amma sai dai sa idan gwamnati. Gani yanzu kuma da Masar aka a da Master rai gani a ɗaya daga cikin kantinan da ake cinikayya a wannan kasuwa ta sabon gari cinikayyar magunguna kuma ina tare da wani da ya zo sayayya ya sunanka. Sunana Umar Jalungu na zo siyan magunguna a wannan kasuwa mu ta jihar Kano. dama kana zuwa ne ko kuma wannan shine karan ka na farko na cinikayya a'a na daɗe gaskiya ina zuwa sosai hmm. ina zuwa dan wani lokacin ma a sati in ban zo ba ina iya kiran waya a tura min da kaya hobil kenan hmm. wani zai ce gashi tun daga jalin ka zo sayan magunguna Kano babu wuraren da kuke saya ne sai na eh to ka san ita Kano gaskiya kusan kamar ita ce cibiyar kasuwanci a Najeriya gabaki daya hmm. kayayyakin da za ka samu a Kano duk state din da ka je da wahala gaskiya ka same su to saboda Kano akwai zaman lafiya akwai kuma magungunan da duk abin da kake so zaka same su cikin sauki cikin nasara insha Allah mm. kamar kana da kanti ne a can garin ku ko kuma a kana ko kwangila kake kake bayo asibitoci eh to gaskiya ina da kanti famanan inda nake zama to kuma wani lokacin akwai kasuwannin mu da dan gefen garuruwan mu da ake dan cin su mm. muna dan bibbi nan ma muna dan cin kasuwa muna dan abubuwa ɗaya daga cikin masu shagunan ina tare da shi um, yalla ɗaya suna sunana muhammad rabi shaibu um, gani a kasuwar ka kuma muna tattaunawa ne akan wannan magani me zaka gaya mana akan yayyanin wannan kasuwanci naku to abin da za ce dai yanzu alhamdulillah ko ba ka bane mun wa Allah godiya yanayi na kasuwa da yanayi na canjin gari kuma sai dai mu godiya ga Allah ya za ka bayyana mana yadda watakila wannan matsala ta corona ta shafi hada-hada ku gaskiyar magana ta shafi hada-hadan mu sosai da sosai don komai da komai a yanzu ya tsatsaya gaskiyar magana tunda wannan abin ya faru kasuwa fa sai a hankula ka ce sai a hankali daga ina da ina ne ma kuke samun watakila waɗanda suke zuwa kuke hulɗa da su gaskiyar magana muna ma hulɗa da 'yan nijar haka 'yan kamaru makamacin haka suna da yawa mutane da muke hudodi da su amma yanzu saboda faruwar irin wannan abubuwa ga baki ɗaya ba sa samun damar zuwa sai dai kawai dai haƙuri wani lokacin su kira waya a tura musu kaya wobil wani lokacin ma kuma a ce babu hanyar ma da kayan zai fita muna samun abokan hudda ba illa dai na gida yanzu saboda su suka fi zuwa yanzu kamar mutanen sokoto kebi da shauransu ne da gaskiya magana mun dan fifin mu'amala da su masarare a tada ne daya daga cikin wato abokan hulɗa ne da suke zuwa kano domin sayan magani madam ta zo daga ibadan kuma a yanzu wato zan tattauna da ita domin sai magani madam what's the name please okay. Um, market is okay the price is only we are buying price so the price is okay we come uh, far away from lagos and purchase your product and go back there yes. some other people are equally going there to uh, buy their own Uh, the, uh, the market is some of the goods some are cheaper here, so that's why we are here. For how many time you used to come here for this purpose? Like once in a month or once in a two months. masarare a ci gaba da muku bayani game da hada-hadar 'yan magani ina tare da wani wato mai hulɗa da harkokin kasuwancin magunguna ya sunanka? sunana cizo ba shekarar ka nawa kana sana'ar ko kuma kasuwancin magunguna na yi shekara goma yana yi bizan magunguna ya kasuwar yau to yau din kagin mun zo ya mu ce alhamdulillah ya za ce yi ciniki ba gaskiya ban yi ba magana ta Allah ban yi ba kaga wannan kudin da ka gani na juhunan da shi na zo kasuwa da shi kuma da shi zan koma hukumar sabon kasuwa yana kan live. masu rare da haka kuma muka zo karshen shirin na kasuwa a kai miki dole na wannan mako inda kuka ji mu da shugabannin 'yan kasuwa da suke hada-hadar magunguna a kasuwar sabon garin kano da kuma wato abokan hulɗarsu da kuma sauran mambobi da suke wannan hada-hada ta cinikayya a daidai lokacin da suke kokarin ma koma sabuwar kasuwa da gwamnati ke gina musu a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya kammala kuma ya zo gare ku sunana Mahmud Kwari nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh